sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya rayar da mu cikin addinin musulunci ya kawo mu wannan lokaci da muke tafsiri a wannan masallacin al Islamic Foundation a yau muna ranar 24 ga watan ramadan shekara 1444 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da sha biyar ga watan hudu dubu da ishirin da uku muna cikin suratul baqara za mu tashi kan aya ta da takwas insha Allah na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wato halaye na waɗanda suka bar tabarkin Allah daidai yake ko an yi musu wa'azi ko ba a yi musu wa'azi ba saboda su Allah ya hukunta ba su da rabo da yake wa kai kuro na billa ta ya kuke kafircewa Allah ya ma za a yi ku kafircewa Allah wannan ba neman labari ba ne a inkari ne ga kafircewa da kuke wa Allah alhali wa kuntum amwatan da kun kasance matattu ne fa kun sai Allah ya rayar da ku na Allah wa kun wa kuntum amwatan wato anan da kuna matattu ana nufin wato da ku babu kuma amwatan bi ma'ana al-ma'dum da babu ku fa ahyaakum Allah ya rayar da kuma ala ya halice ku domin da babu ku ba labarin ba wai kun mutu ne aka tare ku a babu ku kun kun amwatan ay ma'dumina fa ahyaakum ay awjadakum ya samar da ku bayan ya rayar da ku kun zo duniya sun mai yumitukum sai kuma Allah zai dauke rayukan ku idan lokacin da ajalin ku yayi kuma yuhyikum kuma sannan kuma ya sake tayar da ku a lokacin tashin tsiyama kuma ilai turja'un kuma sannan gare shi za ku koma subhanahu wa ta'ala wannan Allah madaukaki yana tunatar da dukkan dan adam farkon halittarsa da babu kai aka samar da kai to Allah da ya samar da kai daga babu ya cancanci ka bauta masa wannan yana daga cikin tauhid ar-rububiyya tauhidin da ke tabbatar da cewa Allah shi ne mai samar da abu daga babu kuma ya kawar da su ya sake kawo su huwa alladhi khalaqa lakum Allah shi ne wanda ya halitta muku gaba daya ma fil jami'a duka abin da ke doron ƙasa abin da ke kan ƙasa Allah ya halitte ya halitte su ne saboda sawa'un min al hayawanat wan nabatat wal jibal duk wani abin da kuke gani dabbobi ne da kuke amfani da su itatuwa ne wanda kuke amfani da su Koma wanda ba ku amfani da su amma za ku ga kyawun da duwatsu manya-manya da hanyoyi iri-iri da koguna duk Allah ya halitta su ne don dan adam ya yi amfani da su ya ga ikon Allah ya bauta wa Allah malamai a na abubuwa suka lura cewa lalle fa duk wasu abubuwan da mutum yake gani a doron ƙasa to shi aka halattawa zai yi amfani da su sai dai in abin akwai wa gare shi tunda Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a kenan wannan abin da yake halal ne suka biya dukkan wata itaciya in dai ba ta cutar da kai ba ta bugan da kai za ta yi abin da aka hana su ne takaitattu haramun su ne takaitattu halal su ne wato masu yawa sun mastawa ila samani sannan Allah madaukaki bayan halitta muku abin da ke ƙasa gaba daya Allah sai ya nufi sama istawa bi ma'ana da amala ila sama fasawahunna sai ya daidaita su wajen halitta sab'a samawati ya daidaita su sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi Allah ya kasance masani ne ga dukkan komai wannan ya nuna mai kenan wani halitta ne farko kasa ne farko ko sama ne farko eh kasa ne farko jimawa wani mahaukaci ya ce wato shi yana nuna kamar su ne masu ke abu yake sai da muka yi sama sannan muka zo muka yi kasa don kar a ce wai mun hau kasa ne sannan muka yi sama wai to subhanahu wata'ala ya halitti kasa kafin ya halitti sama to amma yake kuma wal ardu ba'da zalika dahaha wasu malaman sun gani cewa wannan ya nuna sama ce farko sannan kasa daga baya sai aka ce a'a kasan ne farko sannan ya yi saman to a lokacin da ya yi saman kasan yana nan bai shimfiɗa ta ba tana nan kamar yadda ya ce an na samotar arzar kana ta ratkan ta fasaka na kuma to kamar haka ne bayan ya halitta sama ya daidaita sannan kuma ya shimfiɗa kasar ya sa mata abin da kake bukata وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون anan kuma Allah jallar kudratuhu ya juyar da mu zuwa ga asalin kistar baban mu Adam alaihi salam farkon halitta yadda Allah ya samar da shi daga babu yace wa in qala rabbuka lil malaika ka tana lokacin da Allah ubangijinka yake gaya wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa al-mala'ika jam'u ne na malak ko ɗayan su shine malak mala'ika halittu ne da Allah ya halitte su da haske ya ba su hankali ya datar da su ga bauta wa Allah kadai Allah ya toshe musu bukata mala'iku ba su da bukata ba a siffanta su da maza ko mata in ka ce su mata ka kafirta in ka ce su maza ne ka yi shishigi ina fata an gaya. dalili na cewa in kace su mata ne ka kafirta domin Allah ya kore kasancewar su mata wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha allati ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yas'aluna kaga ba a yadda cewa su mata ne ba zancen maza Allah bai yi magana ba saboda haka in kai kai magana ka yi shi mala'iku halittu ne masu karfi Allah ya ɗora musu ayyuka masu nauyi dubi girman al'arshi amma Allah ya ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya mutum takwas cikin mala'iku ne za su daga a arshi dubi girman wuta a ce mala'ika ne yake tsaron kofar wuta kuma dubi girman wutar jahannam Allah ya ce waje a yawma idin bi jahannam mun karanta ko mala'iku dubu saba'in suna jan wutar jahannam linzami dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu saba'in duk wani aiki mai nauyi su suke yi sai kuma suna ibada ba ka saba wa Allah yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun suna tasbihi ba ka sabon Allah kuma suna nema wa mu'mini gafara wa yastaghfiruna lil ladina amanu wa yastaghfiruna liman fil ardi sannan kuma suna bin masallatayya idan suka zo kofar masallaci wanda suke masallaci suna jiran sallah sai mala'iku suna musu addu'a cikin su akwai inda suke ɗaukar rekon na masallata ranar juma'a eh, wanda mala'ika zai zo yana buɗe bayan ɗinsa warra fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badala suna rubuta wanda ya zo a farko akwai wanda zai yi kamar ya yi sadaka raƙumi kamar ya yi sadakan shanu kamar ya yi sadaka rago kamar na kaza kamar na kwai an imam ya zauna amin bari sai sanar da takardun su saurari huduma kuma ga wanda suke tsaron mu wa inna alaikum la hadirina kiraman katibina kan lahu mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah wannan mala'iku aikin su kenan to Allah madaukake ce da su inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan yi wato wani khalifa a bayan kasa khalifa shine khalifi mamayi wanda zai wakilce ka a cikin aikin da ka tashi wannan shine khalifa khalifa an kawo ta dan saboda mubalaga ne ba wai sama ta ake nufi ba khalifi ne wanda zai wakilci wato wanda ya sa shi aiki to Allah zai sa Adamu ya zama shine wakilin Allah cikin zartar da wato umarnin Allah da hukuncinsa to anan Allah ya gaya musu ba wai shawarar su ya nema ba a'a ya sanar da su abin da yake so yayi ne ikon sa ne domin Allah baya neman shawarar kowa qalu sai mala'iku suka ce taj'alu fiha yanzu ya Allah kai zaka sanya a cikin kasar nan mai yusilu fiha wanda zai yi barna suna wa Allah tambaya man yusir biha wanda zai yi barna a cikin ƙasa shi za ka yi ya mala'iku suka san cewa ɗan adam zai yi barna wasu suka zai akwai halittun da suka zauna a da sun yi barna shi yasa ah, suka gane cewa ɗan adam zai zai yi barna duk malaman tafsiri sun yi kai kawo amma dai tafsiri kam yau in a duniyar tafsiri in ka zagaya za ka zo ka tsaya akan su ibn jarir al-tabari wanda su ne umda a cikin tafsirin qur'ani bil ma'asuri da sauransu to shi ma dai ya zo ya tsaya akan cewa ba wai mala'iku suna da wani ilimi na farko ba ne. a yanayin da ɗabi'ar ɗan adam yadda suka fahimci halittar da Allah zai yi suna iya su zo su yi wannan barna zai yi su zo su yi hasa daga juna su kashe juna su yi barnace barnace to wannan abin da su suka yi tsammanin zai faru ne shine suka ce ya Allah yanzu zaka sanya wanda zai zo yi barna a cikin ƙasa barna kuma duk wani abin da ba daidai ba abin da yake fita daga istiqama ana kiran shi da alfasad wa yasfiku dima'a kuma zai zubar da jini ya dinga zubar da jinan dake fadace fadace kace kace wannan su ne za su yi alhali kuma wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddis lak mu muna tasbihin ka ya Allah nusabbihu bihamdik alimar kalmar asalin kalmar sabbaha min as-sibah ne sibah shine kamar iwo a cikin ruwa wanda yake iwo a cikin ruwa yana saurin tafiya kuma in kana iwo a cikin ruwa da cikin jikinka duk zai zama babu to haka tasbih ma'ana tsarkaka Allah yadda wanda ya shiga cikin ruwa zai fi da lissinsa to kai kana tasbih kana tsarkaka Allah daga abin da bai cancance shi ba in ka ce subhanallah Allah ya tsarkaka daga da ya tsarkaka daga mata ya tsarkaka daga tarayya wa nuqaddis lak taqdis shi ma tsarkakawa ne sai dai bambancin sa da tasbih tasbih kore abin da bai dace da Allah ba a taqdis tabbatar wa Allah abin da ya dace shi kamar ma'anar da la ilaha illa Allah wa nuqaddisu lak muna tsarkaka ka muna tabbatar da abin da suka tantanta gare ka da sifofi kaga wani zai je yana tsarkaka Allah amma sai ya kore sifan da Allah ya tabbatar wa kansa saboda haka ka tabbatar wa Allah sifan da ya kira kansa da shi wannan shine tsarkaka Allah subhanahu wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qal sai Allah ya ce inni a'lamu ma la alamu ni na san abin da ku ba ku sani ba iyakar ta kenan inni a'lamu ma la ta'lamun ku wannan ne kuka sani amma ni na san abin da ba ku sani ba cikin halittar da zai a cikin halittar da Allah zai mala'iku ba su da sani cewa halittar da Allah zai yi ko su sun dauka kawai za a yi ɗan adam ne kawai a zuba su a bayan ƙasa wannan ya danne wannan nuna ya daki wannan wannan ya cinye nama wannan wannan shi kenan ba su an kara cewa Allah zai yi a annabawa a cikin mutane annabawa kuma su ne ke yi halittu akwai mursalai akwai annabawa akwai siddiƙai akwai shuhada akwai waliyai akwai salihai akwai masu wa'azi akwai masu sauraron wa'azi akwai masu sallah duk wannan ba su san cewa za a yi irin wannan ba su dai kawai a sun ɗauka za a yi halitta ne a zuba su haka su yi taɓar na a bayan ƙasa ba su san cewa halittar za su zo su yi gyara a bayan ƙasa ba za su kai da kalmar la ilaha illallah a bauta wa Allah shi kadai ba su san da wannan ba shi ne Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamu lalle ni na san abin da ku ba ku sani ba na'am وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم جاءهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون في الله مدوكك يجي يد مغانا زوا جانبي حكمة سنة سامد آدم ودورا كتا yace wa allama adama al-asma'a kullaha sai Allah madaukaki ya sanar da Adamu sunayen ababai duka asma na al-musammayat Adamu Allah ya sanar da shi sunayen abubuwa da mutane za su yi amfani da shi wannan abun shine kaza ababai da ake amfani wannan dabba kaza ce wannan abu kaza ne wannan ga abin da za a yi amfani da shi asma na ababai da za a yi amfani da su shine asma'a kullaha in tsuntsu ne wannan tsuntsu kaza ne in dabba ce wannan dabba kaza ce duk Allah ya sanar da shi ka kenan Adamu ya samu ilimin abin da Allah ya sanar da shi sun ma'aradahum alal mala'ika sannan Allah sai ya bijirar da wannan abu ga mala'iku Adamu ya san sunayen su ba ne ba sai Allah ya ce to ga wayannan abubuwa fa qala sai Allah ya ce anbi'uni bi asma'i haula ko ambata min ku bani labarin sunayen wa'annan abubuwa in kuntum sadiqina in kuna fadin gaskiya ne cikin magana da kuka yi na cewa wato ya zan yi halitta da za ku yi barna wannan ne kuka gani to in haka ne to gashi ku bani labari mala'iku suka ga halittu ba san sunayen su duba wannan su duba wannan ba wannan suka sani kalu sai suka yi tawaru ga Allah ko sai suka ce subhana sarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana ba mu da ilimi ba mu da sani illa ma allamtana sai abin da ka sanar da kaga idan da za su jima la ilma lana bi hadhihi al-ashya ya wadatar ba mu da sanin wannan abu ba shikenan ba sun bada ansa amma suka ce la ilma lana illa ma allamtana a ciki akwai nuna cewa Allah ya ba su wani ilimi kuma suna gode wa Allah akan wannan ilimin kuma har yanzu suna neman Allah ya kara musu la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da sani sai abin da ka sanar da mu innaka antal alim Allah kai ne masani ya rabb alhakim mai hikima cikin abin da kake yi kaga kenan mala'iku sun yi tawazu sun kaskantar da kai malamai suke cewa to haka muke ake so mu ma ɗan adam mu kaskantar da kawo idan aka yi mana tambaya ban da sani kar mu karfin ido karfin hali mutum ya ce zai ansa abin da bai sani wannan shi ya halakar da al'umma kuma yake ci gaba da halakar da al'umma mutum ya nuna ya san abin da bai sani hadisin abdullahi bin amr bin al-as ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani cewa inna allaha la yaqbilu al-ilma intiza'an yamtihu min an-nas Allah bai ya daukan ilimi daukewa kamar a zare yadda za ka cire riga ko zai ne dabba a cire ba a raba shi da abin a'a walakin yanzu ilma kabu da ulama wajen mutuwa malamai ne Allah ke dauka ilimi in wannan malami ya rasu sai a rasa wanda zai zauna a majalisarsa wanda zai karantar zai gaskana da suna da almajirai amma ba su yi ilimin malamin su ba ko ma ba yi da almajira wannan ya mutu tsangaya ka mutu wannan ya mutu an shiga sana'ar kasuwanci koko to hatta idza lam yabqa alim ko lam yabqa aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala idan malamai suka zama babu sai mutane su dauki jahilai su malama ba su sai a dinga tambayar su fa afsau bi ba tare da sani ba fa wa sun bata kuma suna batar da bayan Allah saboda haka idan aka tambaye ka baka sani ba ka ce ban sani ba ko kuma a bani lokaci zan bincika imamu malik rahimahullah imamu darul hijra ilimi sa Allah ya ba shi malaman duniya sun tabbatar da ilimin mali ana zuwa masa daga garuruwa daban-daban amma maliku an zo ana tambayar ta mas'ala kaza sai yake ce sani ba mas'ala kaza sai yake ce sani ba sai wanda ya zo tambaya yake cewa ya imam yanzu abin kunya ne ba in koma in ce maliku ya sani ba ai da kunya maliku ya ce rahimahullah to in ka je ka ce musu maliku ya ce bai sani ba ai mala'ikun Allah ba su ji kunya ba lokacin da Allah ya ce abiyuni biya su ma'i haula'i in kun su sari suka ce la ilma lana illa ma annabta mala'iku ba su ji kunya su ce ba mu sani ba sai ni maliku ne zan ce ba zan ji kunya ba in ce na sani abin da ban sani ba yau da yawa auratayya suna mutuwa a gurguwan fatawa ana tabbatar da wannan aure ko kuma aure bai mutu ba a yi fatawan kashe auren haramun a halittar halal a haramtar me yasa saboda rashin ilimi wannan matsala ce wanda ya kamata a gyara eh yanzu an fara karatu dalibai suna karatu ana samun littattafai amma ana bukatar ikhlasi cikin karatu da kuma rashin gaggawa rashin gaggawa cikin karatu karatu wanda yake ciki ne zai san karatu kamar da ake cewa ba wanda zai san malami sai malami jahili ba zai san malami ba malami ne zai san malami ta dauki shekaru talatin arba'in kana karatu kana karantarwa amma har yanzu matsala za ta zo maka sai ka tsorata sai ka bincika nan ka ka nan ka tambayi wannan kafin ka zo ka faɗi ansa wannan ma kana tsorace kar mai tambayan ya yi lafuwa dauran a wajen tambayar ba ana yin haka ba mutum zai zai ma tambaya gashi nan ya yi saki ɗaya ya yi saki biyu yanzu saki na uku ne to amma zai zo yi ma tambaya akan wannan sakin akwai ko babu bayan ya yi na uku sai kawo wani abu a yalan ɗaya a jiki me dalili a munafusa da ne raina ya baki tukun na sake ta to dama wa yake saki da dariya da wasa ba dole sai raina ya baki ba matarka za ku da wuri da wasa da dani ai ba zai yiwu ba sai abu ya kure ba ran ma sai kai hakuri ka sasa hakuri ne a to rai na ya baci sannan na tafi a wannan din ta zo ta ci kumini ne ko ta dauki makullin mota na ta boye ne ne na take to duk lokacin da aka zo wannan kamar na gaya wa 'yan uwa na almajirai duk lokacin da wani ya zo yana maka tambaya wata tambaya na saki guda wannan sakin akwai shi ko babu shi to karka yi saurin ba da ansa ka tambaya kafin shi akwai wani saki ko babu insha Allah za ka ji akwai saki biyu baya wannan na uku ne kuma an yi ukun fa an zo ana so a nuna maka cewa wannan din akwai babu in ka ce babu zai aha malam yace wannan saki babu sai a koma a zuwa ana yin irin wannan da yawa to in abin da zai nuna maka ka tuhumi na bayan shine idan wannan saki guda ɗayan ne kuna ja'in ja akan akwai ko babu to kaddara akwai din in ya zama saki ba akwai kome ba to sai ka yi kome sai ku zauna sannan ka je ka bincika in dama babu shi ke ga dama matar ka ba ta ba in akwai kuma ka tabbatar ka yi kome ba shi kenan ba to wannan shine na uku ɗin a matata na take ta sai ya ce in kara mata biyu ba ko sai ne ka sake ta ɗaya ka ba su ta. wai sai sai in bata in kara mata bin ma sai ni kuma na kara to yanzu ya wannan sai kafin ka kara ka zo ka tambaye ni ana wasa da su in kana so ka ya zauna lafiya ka sa linzami a bakinka ka sake ni ba zan sanka ba in kai namiji ne a ah, ni ba namiji ne aikin sani in ni namiji ne ba namiji ne aikin sani sani ba zan saka ba ba shi kenan ba in ka bi Allah ka bi wanzan Allah eh na bi Allah na bi wanzan Allah amma ba zan saka ba shi kenan sai ka zauna to kar a yi gaggawan fatawa cikin abin da ba a sani ba kuma in ka yi fatawa in ka zo ka gane kuskure ne ka dawo ka gyara a wanda matsala na ba da anka ka zane amma kuma na binke ka ba kaza bane ka zane ka jaddada fatawarka wanda baka sani ba ka ce wallahu a ƙalu subhanaka la ilma lana illa ma allatana at-ta'alu ba ila yawo at-ta'alu shine mutum ba malami ba ya kike gar malami zaka ga a wajen aure sai akwai irin wannan a wajen mutuwa akwai irin wannan wajen za ka ganshi malami ne da tabbarsa da rawaninsa da wane ne an yi mutuwa sai zai zauna akan kabari wai zai gaya ma mamacin ga irin addu'ar da za ta yi in mala'ika ya zo ya tambaye ka ka ce masa Allah ne ubangiji ha annabi Muhammadu ne zauna. musulunci ne addini na yana cikin kabari kake gama wai wannan shine malantan ai in kana so ka yi malanta na gaske lokacin da yake da rai a bayan ka bayan ka yi sallah assalamu alaikum ka juye ka bude ahalari ka ce masa kai wane farilan alwala ta zane sunan alwala ta zane nan ka taimaka masa ya bauta wa Allah bisa ilimi bisa basira sannan in ya mutu ka tsaya kan kabarinsa ka ce Allah ka gafarta mishi shikenan amma ka zo ka ce zaka zauna akan kabarinsa ka ce wane in mala'ika sun zo mala'ikun nan masu girma masu kaza ina hankalinsa lokacin haka idan aka zo wajen aure ga suna abubuwan da ake yi babu su a sunna haka in za a yi suna in za a yi sabon gida duk wasu abubuwa abin da yake addini ya karanta din abin akwai wani auren da muka gani anan nan muka gani ko wani bidiyo da aka kama ina jin ba a Najeriya ba ne a da za a yi auren aka kawo ɗanyen nama a tire gaban limami sai ne ne sunan mutanen da musa musa maryamu ne ko waye ba tare muka ga bidiyon ba maryam wa musa din angon maryam din amaliyar zai karanta aya ayar qur'ani daya zai ce musa da maryam zai karanta aya mutane sun taru ba wai shine daura aure aure tsakanin musa da maryam duk aya ɗaya zai karanta ya kama su ya kara aya ɗaya ya kama su. har ya sauke surar sannan sai a yi sai a raba naman a tashi wai yanzu ya ɗora aure shi malami na musulunci da za ka je garin ka ce ba haka ba ne to alhamdulillah mu Allah ya sa a mai dugure mun ce ba haka ba ne kuma ya zama ba haka ba ne. duk abin da ba addini ba ne wannan garin garin addini mutanen Borno suna son addini ba wai don Borno muna yaban Borno ne. wallahi suna son addini manya da kanana mata da maza kowa yana so ya ga ina gaskiya sai dai wasu ne wanda ba sa so wannan kuma ba za ka iya ba amma da yawa abubuwa za ka ga sun canza a rayuwar yau za a zo ɗauran aure yanzu wasu wuraren har suna jin kunya su tambaya ina kuɗin bulama ina kuɗin malam ina kuɗin waye me ya haɗa wannan da aure la nikaha illa bi waliyin wa sadatin wa sahibi ajin a samu alwali a samu shaidu a samu sadaki a samu siga na bada auren na bayar na karba Shi shikenan sai yi addu'a a tashi aure ya ɗauru amma a ce sai an kawo kaza sai an kawo kaza da sunan malanta an rusa shi Allah ya gane da ina karanta ina tunatar da dalibai masu karatu yanzu kar a yi gaggawa ka je ka kafa majalisa ko ka zai zamanin abin na media ka shiga facebook ka bude ka zauna kai ta maganganu akan malamai kuma ka zagi wannan ka baki wannan ka yi wannan ka yi wannan sai ka tura a duniya wai kai ne malami malanta dama da zagi za a fara da karatu ake fara Allah ya samu gani قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ألا مدك كيس يا آدم فسند سسونا وإنهم حليتهم falamma an ba ba'ahum bi asma'ihim yayin da adamu ya ba su labari wannan shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza sai anan suka gane cewa inni a'lamu ma la ta'lamuna da Allah ya faɗa ga shi abun ya bayyana da sun ce ya za ka yi wanda zai zubar da jini zai yi barna ba san cewa wannan zai zai yi ilimi ya yi karantar da mutane sai anan suka ce na'am falamma an ba'ahum bi asma'ihim qal sai Allah ya ce adam akul lakum ya kuma na ba na gaya muku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ard ni ina sane da gaibin da ke sammai da kasai wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ni ina sane da duk abin da kuka bayyana su kuka aikata a fili sannan ina sane da abin da kuka aikata su a boye daga nan fa darajar adamu sai ta bayyana ashe haka yake wannan wanda aka yi shi da kasa haka yake tukunna ma bari ka ji aya gaba نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا نعم. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين anan kuma Allah madaukake yana nuna mana irin yadda ya ɗaukaka Adamu alaihi salam da wani ilimi da ya bashi bayan Adam ya bayyana wa mala'iku sunayen wa'annan abubuwa sai Allah ya ce wa kunna lil mala'ikati tasjudu li Adam kuma ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku yi wa Adam sajada wa in wa'idda wa'ida duk zarfe na wato wuri na lokaci kuma ana nuna lokacin nan in izini za ka ga wato abin da ya wuce ake magana in kuma wato iza ne to abin da zai zai faru idza ba ta ga nan gaba ne abin zai amma wa iz qala rabbuka wa iz kunna abin ya riga ya faru ya wuce ake ba da labari ka tuna lokacin da muka cewa mala'iku usjudu li adam ku yi wa adam sajada fa sajadu sai duk mala'iku suka yi sajada illa iblisa banda iblis haka ne aba yaki wastakbara yayi girman kai wa kana min al-kafirin sai kasance cikin kafirai anan me yasa adamu aka yi masa sajada me yasa aka yi adamu sajada saboda ilimi a ce me ke ɗaukaka ɗan adam ilimi mun karanta a ikra muka ce al'ummar ikra ce al'ummar karatu ne ikra bisin rabbi kallabi ya kara annabi da aka aiko mana ba a aiko shi ba sai da aka karanta da shi ba zai yi mutum ya samu ɗaukaka ba sai ya yi ilimi kuma in za ka yi ilimi sai ka sha wahala sunnar ilimi ne sai ka sha wahala sai dai wahalan takan bambanta gwargwadon zamani da wuri da mutane yanzu idan kana tsauye ba gata ba takardu wadatattu ba makarantu wadatattu ba malamai wadatattu idan kace za ka yi ilimi a tsauye ka daban ne da wanda zai ilimi a birni don a birni ga ababen hawa suna da sauki malamai suna da yawa da suna da yawa idan ka ce kana so ka yi karatu ma wasu ma masu kishin addini masu taimaka maka kai karatu suna da yawa to amma kauye ba ba littattafan ba karfi masu sanin kimar abun ba su da yawa haka in zamani ne karatu a zamanin baya ga shi ne karatu a zamanin yau a zamanin baya na taɓa faɗa littafi malamin mu a madina yake gaya mana wato sahih bukhari wannan shirin bukhari eh, fatul bari na ibn hajar al-asqalani rahimahullah yace wato sharhin litin abu hari ɗayan fa yace sai an lodin bayan jaki saboda yawansa don rubutun hannu ne littafai tiri so kafin a ce wani ya mallaka ma aiki amma yau an ci gaba da za a yi volume na sai fadul bari guda goma sha uku zuwa sha hudu ga sunan kawai sai ka rike a cikin zakaka bal yau za ka sa su a cikin flash a cikin memory card yanzu za ka buɗe wayan ka a maktaba shamilan gaba ɗaya wajen littafi dubu goma a cikin waya za ka buɗe kuma saukin da aka yi yadda aka yi tartibi da tsari wajen sakin naka albahar za ka shiga ka ce ina son hadisi mai kaza ka kawo kalmar hadisin sai sur ya kawo maka ka karanta isnadan in ka ce kana son sharhin sharhin waye umdatul qari ne ko sharhin ibn battal ne ko wani sharhi ne sai ka kawo kuma in ka ce sharhin bukhari an jera maka wani sharhi kake so ka shiga kana zaune ba amma su albani fa albani wani lokaci zai awa biyu awa uku akan tsani ya hau tsani ya tsaya yana daukan littafi ya bude ya duba ya aje ya bude zai awa uku akan tsani a labirarin yake kwana sai daga cikin malaman ma yana cikin labirarin yana yana karatu takardu suka zuwa masa yau amma ka duba yadda abin ya yi sauki a yau ta masu wayan masu karatu nawa masu karatu masu binciken saboda haka idan muna son mu samu ɗaukaka sai mun yi karatu duk wanda an ce wane ka bincika in ilimin addini ne in ilimin zamani ne in ilimin noma ne ko me sai da yayi ya zama wani ba ka kawai gum ya zama ya tsara kamar dawa ba gashi son daɗi son na banza kawai kana zaune wai kana so ka samu eh, wai eh, latest honda na 2022 kana so ka hau da me a mafarki kai kana so ka kai aure ni ai ba zan aura ba sai hafiza to kai din ne kai ba ka da jizo amma aka kai kuma wai kana suka ka aure hafiza mahaddaciya me za ta zo zai in ka haddace qur'ani a gidanka garan kai makana da qur'ani za ku yi masafa ko ko za ku yi kiyamul layli ka karanta ta gyara maka ta karanta ka gyara mata sai zama gidanku gidan qur'ani dole ai karatu kaga wayan nan da kuke gani wallahi aka biye waya za ta kai mu ku gaba da ya sa ɗalibai ba sa karanta browser chat kallon ball malami na karanta rawa aji kana kallon ball kana kallon drama kana kallon biyu yau za ka yi karatu to annabi adamu allah ya ɗaukaka shi da ilimi kowane mutum kuma zai samu ɗaukaka ne da ilimi mu yi karatu karatu kuma na gaske duk wahalar da zaka shi yana da iyaka yana da iyaka ka ji duk wani malami ka je ka tambaye tarihin sa akwai ɗaya daga cikin malamai ya rasu yana gaya min yadda ya karatun qur'ani wallahi yana gaya min yana koka wahalar da ya sha ga yunwa ga zafin rana ga ba san ina za su je ba malamin sa su gaba yana kora su kamar kuma shi malamin yana jin yunwa su suna jin yunwa ga rana ga zafi ba riga mai kyawu ba takalmi mai kyawu wallahi sai fashe da irin wahalar da aka sha malam garba dan ya Allah ji kan yake ga mana yace danyen gwaza din nan da zumiye in sun samu kamar da fafe haka suke ci saboda yunwa kafin su yi karatu amma kawai kana zaune ka dan riƙe wani wani abin nan baggin ka haka wai kawai ka zama malami malum malum dai Allah madaukaki ya ce da mala'iku ku adamu sajada me yasa saboda Allah ya dauka kanta da ilimi ilimi na ɗaukaka gidan da yake kaskantacce gidan talakawa? sai aje ana nuna su wannan gidan su wani ne ko wanda ya san kamar aka ganshi sai a ce kai mar kai ilimi me yasa don karatu amma ba karatu ba shikenan akwai ni yaro irin yana da kusumbi ko zuwa yana da kusumbi a bayansa to a cikin yara suna wasa kasan yara da tsokana ana ta wasa ana tsokane shi to shi kuma bai ya son irin wasa sai ya kuka ya zo ya ga gasa masa mama ana mun dariya wai wannan abin na mama ta ce dana ka tashi kai karatu ta sa shi makaranta ta taimaka masa yayi karatu ya zama malami wa inda suke masa dariyan suke daukar takalminsa yanzu akwai wasa ne. mai me ya ɗaukaka shi ilimi in baka da kuɗi zai sa kamar kana da kuɗi in baka da kyawu zai sa ka yi kyawu in akwai wata tawaya za ilimi zai cika maka ba wani abu da zai maka haka irin ilimi duk kuɗinka akwai tawayan da kake da shi wanda kuɗin ba zai cika ba amma ilimi zai cika maka saboda haka mu yi karatu mu so karatu amma mu yi karatu da sunan Allah ko mu yi don Allah kar mu yi don a ce mana malami kar mu yi don a ce mun kama mimbari ha ta dan yi karatu sai kaga wani yana ginin masallaci sai kaje kana tambaya wannan masallacin wai ko gina wani ne sai kaje alhaji wannan masallacin a bani mana kin yi limanci haka ya zama ba daidai ne. ka zauna in rabon ka ne Allah zai sa ka zama ba dan ba rabon ka bane ba zai yi ba kar a yi gaggawa ko kuma ana tambaya kana da kanka wai a ce kai ne malami wani baya da karatu amma yana so a san yana da karatu ana sallame sai ta ce jama'a a saurara ina muku nasiha ya ja saurari wani katin ɗinsa sai zai yi nasiha har mutane sai ai malami ne sai a mai da hankali zuwa gare shi abin da yake so kenan a'a karka fidda kanka Allah zai fidda kai an ya tabbata ba zai goya ba tabban mun rumiya goro mala'iku suka yi sajada sai iblis ya ki sajada to anan sajadan nan ne ake nufi a sujud a cikin harshe in aka bada ana nufin wato ana nufin mutum ya ajiye goshinsa a ƙasa ana nufin kuma mutum ya yi alfado wa tazallul wa inkisar mutum ya karaya ya kaskantar da kai kuma na kira su sajada to wanne aka yi anan sannan kuma wani irin sajada aka yi wa adamu malamai wasu suka ce adamu an yi masa sajada domin a shari'ar a lokacin ba a hana yi wa wani sajada ba wasu na ganin adamu ba shi aka yi wa sajada ba a'a an yi sajada ne ga Allah amma adamu yana sashin alƙibla shi da suka yi sajada sai zama su Allah ya ce usjudu li adam ku yi wa adamu sajara ko to kaga anan don kana gabar idan mutum yana sallah yamma da kai ya yi sajara za a ce ka yi wa sajara ne a yi wa Allah sajara ne a ce kenan adamu aka yi wa sajara yadda qur'ani ya nuna usjudu li adam adamu aka yi wa sajara to amma wata irin sajara ɗaya kere na biyu zai yi sajara ne wanda muka sani amma a lokacin ba a hana yi wa wani sajada ba a shari'ar zai yi mutum ya yi wa wani sajada zai yi haka nan a nan shi ne wani tsunama'i fi kaifiyar sujudi alladhi amara Allah bihi mala'ika li adama aqwal arjahu ba wato magana mafi karfi shi ne أن السجود المأمور به في الآية malu على المعنى المعروف في اللغة wato zai zama ma'anar da aka sani a luga da a harshen larabci shine irin sajadar da mala'iku suka yi don Allah ya nuna fifikun Adamu da darajarsa a cikin sajadar da suka yi wasu suna ganin cewa daga cikin malamai na masu tafsiri sun ahli sunna suna cewa anna sujuda kana lillah wa Adamu ka inna ma kana kal qiblati yatawajjahu ilayhi yatawajjahu ilayhi sajiduna masu sajadar suna fuskantar sa to a nan sun yi sajada waye bai yi sajada ba iblis cin iblis yana cikin mala'iku ne ko yana cikin zuri'arsa ne nan nufin qur'ani ya nuna mana iblis baya cikin mala'iku yana cikin jin shi alamin jin ne alamin mala'ika daban ayar suratul kahfi wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni ففسق عن امر ربه كان من الجن ولا يرنا ولم يكن من الملائكه to me yasa aka ce fasajadu illa iblisa saboda shi yana cikin mala'ikun ne ba wai jinsin su bane amma yana cikin su lokacin da aka bada umarni shi ma ya tafi yayin da aka ce wato akwai malamai ko akwai almajirai sai ga wani bako ya zo ya shiga sai ce dukkan ku fita shi kaga shi wanda ba shi ba ma umarnin ya tafi shi in bai tashi ba za a ce ya yi sabo to da aka ce ku yi sajada iblis bai yi sajada ba to iblis da kuskure ne yasa bai yi sajada ba zai samu abuwa amma ba kuskure ba ne ba rashin ji ba ne ba kuma mantuwa ba ne a'a a ba iye wastakbara girman kai da Allah ya ce ma mana ka an da lima khalaqtu bi yadayya me hana ka kai sajada ga abin da na halice shi da hannayena astakbarta shin ka girman kai ne am kunta min al-ali ko kuma kana cikin madaukaka ne wanda sun fi karfin su yi sajada sai ce me lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min haba'in bai zama zan yi sajada ba ga mutum da ka halice shi da laka busasshe wanda yake sauki da shi ka halice shi yi masa sajada na fi karfin haka sai kuma a can yace ana khairun minhu ni na bi adamu dun alkhairi na fi shi daraja me yasa khalaqtani min nar tahlice ni da wuta wa khalaqtahu min tin tahlice shi da laka saboda haka na fi karfi in masa sajada kaga anan kiyasi yayi yayi kuskure saboda haka illa iblis aba wastakbara yaki yayi girman kai me yasa na farko yayi hasada ya ci bin umarni ya yi girman kai kenan da ita ce farkon laifin da aka sami Allah da ita waye iblis da kuma girman kai rawanin siya daga iblis aka fara saboda haka wa'annan suna daga cikin manyan zunubai ne sannan kuma mutum in bai hankali ba zai ga kansa a cikin dumu-dumu girman kai da hasada musiba ce Allah ya kiyaye wa kana min al wa qulna sai muka ce ya adam uskun anta wa zawjuka janna ya kai adamu uskun ka zauna anta da kai wa zawjuka da matarka al ka zauna a gidan aljanna ina ka ce wa adam uskun fi'l amr ne ai ina ka ce wujuban taqdiruhu anta to me wannan damir na zahir anta ba zai zama uskun anta anta ba a'a uskun me yasa aka kawo anta ne wannan aka ce an kawo ne don a hada matar da shi don damirin sa din aboye ne ba a so a afkafa matar a damiri mustatir din sai aka sake bujiro da damirin sa sai aka ce anta wa zaujuka ka zauna kai da matarka hawa'u kenan aljanna idan kuka zo na cikin aljanna fa kula min ha ragadan ko haitu shi'tuma ku ci min ha daga cikin wannan gidan aljanna din ragadan wato dukkan abinci wadatacce a ragadan an shi ne rayuwa mai daɗi komai ya wadace ka ba abin da kake bukata inna laka alla taju'a biha wala ta'ra wa annaka la tazma fiha wala tabha ba yunwa ha ba kishirwa ba zafi ba rashin tufafi ko rashin rufe abin da za ka rufe tsiraikinka komai ya wadace ka amma me zai faru ba wasu wasa ilaihi ba. kula min har gadin haifu shi ituma wala taqraba ku ci daga wayannan ita a akuwan gidan aljanna daga dukkan inda kuka so da abin da kuka so wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan itaciyar ash-shajara itaciya ce guda daya Allah ya hana ku kusanta idan ku kusance ta fatakuna min adh-dhalimin za ku kasance cikin azzalimai na'am za ku zama cikin azzalimai malamai sun yi bayani akan wani itace ne wannan wace irin itaciya ce Allah ya hana Adamu ci sannan ya ci an faɗa wasu sai a'a da eh, inabi ne wasu sai a, alkama ne wasu wai da ya sa itacen ne mala'ika ya zama ma kure. ta wai shi yasa namiji yana da wannan wannan makogo wai dalilin makure wuyan ne sai ya fito wannan duk maganganun mutane ne adamu matarsa ba ta ci ba ne fa akala min dukkan ba ta tana da ji ne da me yasa ita ne ko ita ba makure ta ba to anan malamai suke cewa abinda magana mafi ita ita ce An ambaton itaciya da na da amfani da Allah ya gaya mana suna rashin sanin sunan itaciya ba su cutar ba kuma abin da ake so mu imani Allah ya jarrabi Adam a cikin aljanna ya ci kada ka ci itaciya ya ci kuma a dalilin ci itacen Allah ya ce ka fita daga aljanna fa takuna min adh-dhalimin za ku san cikin azzalimai wanda suka zalunci kawunan su sun saba wa umarni mahalicin su subhanahu wa ta'ala sannan kuma in ka fita za ka samu wahala saboda Allah wadda kuke ce fala yukul janna kuma min aljannati fatashqa kana je ne fidda ku daga aljanna don za ka wahala ne Allah yake cewa fa zallahum shaytan sai shaytan ya tafi da su ai azhabahuma anil janna ya fi fidda su daga aljanna ya gusar da su fa azallahuma uskate asalin kalmar ta fara daga gusarwa azala yuzilu izalatan daga gusarwa ya kawar da su nahahuma ya nisantar da su kenan an ha daga wannan ni'imar da Allah ya ce su zauna da gidan aljanna fa akhrajahuma sai da su mimma kana fi cikin abin da suke cikin ni'imar Allah wannan iwace aljanna ce shin aljanna gidan da Allah ya tara da masu imani na lada ko kuma wata aljanna ce manhajin ahlus sunna kace ita ce aljanna da Allah ya tara nan ne Allah ya zaunar da shi nan kuma ya da shi kuma duk wanda ya yi aiki mai kyau zai koma shi da an aje shi ba aiki an ce ka zauna to da ya yi laifin aka ce ka fita yanzu komawan sai ka aiki wanda ya yi aiki cikin zuri'a ta zai koma wanda bai aiki ba babu koma sai Allah ce wa kulna bitu sai muka ce ku sauka dukkan ku kaga an ce fa akraja huma su biyu wa bi da su iblis anan sai Allah ya ce kulna bitu mun ce ku sauko da kai adam da matar ka da shi iblis ɗin dukkan ku ku sauka ba'dukum li ba'din adu sashin ku za su zama makiya ga sashi adam maki ne ga iblis iblis maki ne ga adam da zuriyarsa wala kun bil ardi mustaqarr akwai gare ku a cikin kasa mustaqarrun matabbata mazauna da za ku je ku zauna wato wa mata'an da kuma wani dan jin daɗi ila hin zuwa ga wani lokaci lokacin da ajalin ku zai kare فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا انبطوا منها جميعا فإما يأتينكم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله مدعوك جنسل كيسي يقول نهبطوا منها جميعا sai muka ce da su ku sauka daga wannan gida na aljanna wato gabaki ɗayan ku na fatalaqa na wato adam alaihi salam bayan ya ci itaciya Allah ya ce ku sauka gaba daya duk sun sauko zuwa duniya to adamu ya yi laifi yana neman Allah ya taimaka. sai adamu fatalaka adamu mai rabbi kalimat sai adamu ya tari wata kalma ko wasu kalmomi daga ubangiji asalin talaqqi shine ka karbi abu kana nema wannan zai zo nan sai karab samu ka lafiya to adam ya yi talaqqin kalimat daga ina daga ubangijin sa Allah da dacewa da wannan kalmomin fata ba alaihi sai Allah ya karbi tubarsa Allah ya yafe masa ai dama shi Allah innahu lalle shi Allah dama huwa tawwab shine mai yawan karban tuba ha ar-rahim kuma shine mai yawan jinkai ga bayinsa Allah baya so ya azabtar da bayansa ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima wata kalma ce Adamu ya talaqqi shine fadin Allah subhanahu qala ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا kunan na من الخاسرين sai suka ce ya Allah ubangijinmu mun zalunci kawunanmu idan har baka gafarta mana ba idan har baka ji kanmu ba to za mu kasance daga cikin bayinka wanda suke tabarku sannan da faɗin haka sai Allah ya gafarta musu kuma Allah din ne ya sa masa wannan kalmar tunda har kalmar ta tabbata cikin alkur'ani kuma Allah ya ce fa fasalaka adamu min rabbih kalimat kenan idan ka aikata zunubi ka tuna da wannan zunubi ka tuna da gafaran Allah to karka ce sai an jima karkace sai ka ƙara wani zunubin ka tuba take ba mamaki Allah ya tunatar da kai zunubinka ya tunatar da kai tuba gare shi ne don yana son ka tuba zuwa gare shi domin Allah yana wa mutum ilhamin alkhairi da lokacin da kaji alkhairin tuba ya zo kai sauri kai kada kai jinkirta wannan ya nuna mana kenan Allah madaukaki yana mu mutuba gare shi ayoyi da yawa na tuba Allah madaukaki bayani mutuba daga zunuban da muke aikatawa Allah ya gafarta mana innahu huwa tawwabur rahim qul bitu minha jami'a sai Allah madaukake ce gaba dai sai muka je ku sauka la sai muka je ihbitu ku sauka dukkan ku minha daga cikin gidan aljanna jami'a gaba ɗayan ku uku duka a wannan saukan naku fa imma ya'tiyannakum minni huda tayu shiriya ta zo muku daga gare ni in sharfiya ne ma mai neman karfafa magana ta shigo ya zama kamar wasu kenan an jin jari ya zama kamar fi ishaf kenan ya kuna mu'akkada da wannan nun fa imma ya'tiyan in ne da kuma ma da sai zama fa imma ya'tiyan nakum minni huda tayu lalle shari'a da shiriya zai zo daga gare ni zuwa gare ku idan shari'ar nan ta zo duk wanda ya yi shiriya to fala khawfun alaihim babu tsoro tare da su wala hum yahzanun kuma ba ka bakin shi wannan ya nuna kenan Allah zai aiko da manzanni wanda za zo su shirye da al'umma duk wanda ya bi shiryar da Allah ya aiko manzansa da shi to ya kubuta wanda bai yi imani ba kuma shi ne shiga uku Allah ya kai wanda biya hudaya fala khawfun alaihim babu tsoro gare su za su samu aminci wala hum yahzanuna ba sa samun bakin ciki don suna samun abin da suke nema Allah ya ba mu abin da muke nema daga gare shi نكتفي بهذا القدر إن insha Allah. Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu ya gafarta mana ya gafarta iyayen mu da malaman mu bukatun mu na alkhairi kuma Allah ya biya mana abin da muke gudu Allah ya ba mu kariya Allah ya sa muna dacewa da daren lailatul qadri wanda bi alkhairi ga watan ne dubu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum Thank you.